Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awul Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Masu hikima sun gama magana da suka ce da ɗan gari akan ci gari. Wannan magana ta tabbata a jihohin da ke fama da bala'in 'yan bindiga a arewacin Najeriya, inda ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana ruwa gudu da mai da hannun agogo baya a yaƙin da ake yi da rashin tsaro a yankin ita ce matsalar 'yan kwarmato. Wato masu ɗaukar labari da bayanan sirri suna kai ma 'yan bindiga wato informant kamar yadda ake kiransu da turanci. Wannan al'amari na kawo koma baya ƙoƙarin da jami'an tsaro ke yi, muna tahe da cikakken bayani. Sannan kamar kowace Juma'a editan jaridar Aminiya Salihu Maƙera na tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau. Jihar Naija na daga cikin jihohin da ke fama da bala'in 'yan bindiga da kuma matsalar masu kwasan labari da bayanan sirri suna kai ma abokan gaba a cikin dazuzzuka. Saboda haka na tattauna da Salis Muhammad Sabu, kakakin gamayyar ƙungiyoyin ƙaramar hukumar Shiroro a jihar ta Naija. Kahin ya amsa tambayata ta neman sanin alamomin da ke nuna musu cewa akwai 'yan kwarmato a gari, ya fara ne da bayyana takaicin shi da kuma ɓacin ran shi game da yadda mutane ke cin amanar zamantakewa ta wannan hanyar ta kwasan labari suna kai ma abokan gaba. Gaskiya abin babu daɗin ji da ke babu abin da ke razana zuciya kamar ka ga mutanen ka cikin wani hali kuma ka bibiya ka bincika sai ka ga kuma wa'annan mutanen naka su ne ke da hannu dumu-dumu a cikin wannan lamari in aka duba yadda su 'yan bindigan suke suke operation nasu za mu fahimci cewa abu ne da suke samun labari suke tsarawa tare da 'yan uwa kuma suke ɗaukar wa'insu matakai kafin masu kawo wannan farmakin. Zan iya ba da misali ga wani abu da ya faru a nan wani ƙauyen Ceri kwanaki wanda za a ga 'yan bindigan sun yi farmaki kan mutanenmu ko kuma ƙauye haka cikin lokuta kaɗan kusan biyu ko su uku. To, so da dama za ka ga sai sun kawo wannan farmakin matakan tsaro sun zo wajen sun ɗan kore su, za ga ba da daddewa ba bayan matakan tsaron sun dan bar wajen sai kaga sun dawo wannan yana ɗaya daga cikin alamu na nuna cewa akwai wani daga cikin mu da ke ba su labari lokacin da jami'an tsaron suke da kuma lokacin da ba sa nan da kuma wa'insu ababe game da 'yan uwanmu da ke ciki. Mm. To Malam Salis waɗannan mutane da ke ɗaukar labari suna kai ma 'yan bindiga talakawan gari ne ko kuwa abin ya wuce magana talakan gari shi kaɗai? ai wannan masifa ina gaya miki ba amma cikin mutane da kuma masu aiki da uniform wato matakan tsaron ba hatta 'yan kasuwa ko ina ma har da 'yan kasuwa masarauta ne da sauransu kwanaki mun ji wani dakaci wannan kauye ƙauye da za ka ga an kama da hannu dumu-dumu a cikin wannan abu za ka ga matakan tsaron ma yawancin su za ki gansu da hannu a ciki haka ma 'yan kasuwan za ki ga hannunsu a ciki bari baki wani misali kwanaki da aka ɗauke eh, sabis na talafo na nan wajajenmu don ganin cewa an yi musu wufɗe kan wannan operation da ake yi mm. akwai lokacin da aka tsaye da an ma tsaye da sai da mai ga mutanen nan don ya zamanto tafiye-tafiyensu da suke cikin dajin nan an kau da shi. To a maso da dama za ki ga mu 'yan ƙauye su za a haɗa baki da su za su shigo cikin gari su zo su sayi wannan mai cikin jarkan da yawa especially idan gari ta yi duhu ko kuma da su safe da asuba kafin mutane su su tashi. Mm. Haka kuma haka zalika 'yan kasuwanmu za mu iya dubawa za ga wa'annan mutanen da muka hana su sai da mai mu a matsayin mu na kungiya mun je mun same su muka ce duk wanda aka kama yana sai ma da mutane cikin jarkan da mai to lallai za mu shiga za mu sa wando ɗaya kafa ɗaya da su sai suka ga kamar in fact abin mu muna yi musu kamar bakin ciki ne kan abin da suke samu muna yi musu hassada ne akan ɗan cinikayyan da suke samu da kuma su duki har so za ki ga irin informant ɗin ba wai lallai ma ɗaukar magana kawai ka kai ma wa'innan mutanen ba hatta ɗabi'un da muke da kuma yadda muke abubuwa yana ba su muna taimaka musu na ƙara haɓaka da samun ƙarfi na wajen kawo masifan nan ga mutanenmu. Mm. so za ki gansu a cikin matakan tsaro wai nan ma ai ya zama ruwan ruwan koye ko ana ta kama su ba su dai ba su masarauta traditional rulers mu ma an kama su zamfarane nan ma wajen mu an kama su mm. matasa da ya kamata a ce mun jajirce da jikinmu da ilimin mu mun taya matakasa da gwamnati wajen fada da wannan abun mu ma za ka ga saboda ƙananan ɗan canji ƙananan canji za ki ga cewa mun sa kanmu a cikin mun fi ɗaukan wannan labarin mu kai ma bandit To suna yi ne saboda wani abin duniyan da za a ba su, ko kuwa akwai wani dalili na musamman da ke ɓoye wanda ba a sani ba? Abin yana da nasaba da yanayi na mutane da kuma tunani ba ma ribar kuɗi ko wani abu ba na gaya miki wani bari bayar da misali da ake ji. Wato mun samu kanmu wani lokaci a wani yanayi da mun fi kai mun imani yanzu yawancin mutanen ƙauyenmu sun fi imani da ma shugabancin some of these bandit dan gwamnati da gwamnati sun fi samun natsuwa su bai da information ga nan mutanen dan matakan tsaro to yawanci zaki ga mai sarauta ko kuma a ɗan gari ne wani ne za ki ga ya ɗau information ne na bayar saboda ya fi zuciyar shi ta fi samun natsuwa cewa wa'annan mutane za su ba shi kariya saboda za su iya barin shi je gona saboda suna ba su da information ga wa'annan yan garkuwa da mutane shi yasa za ga so da dama wa'in su wannan abin ya ce ya cewa yawancin mutanen mu ba ba ne sosai da ake manoma ne suna da kuɗin su suna da abincin suna da wani amma saboda ba su samun tsaro za ki ga kawai wani na na, wannan abu ne don kawai ya samu tsaro da yake bukata don ya yi noman shi ba wai don kuɗi ko kuma wani abu. Mm. Yawwa, to idan aka kama irin waɗannan mutane masu kai ma 'yan bindiga labari, wani irin mm-hmm. mataki ake ɗauka a kansu? Ai to nan ne ai abin ya kankara dabartar da duk sistem da kika ga har yanzu an kasa cimma nasara ga wannan abin. To be sincere to uh, administration of criminal justice namu yana da matsala. shi ne kuma kika ga yanzu abin nan ya kai wannan matakin da yake yanzu saboda so da dama idan aka kama mutum da yake kai labari farko abin da matakan tsaro za su fara magana a kai shi ne, yadda za a samu fact da zai gamsar da su beyond reasonable da cewa hakan shi ne informal ba wai dan na ji wani kaza ya je kaza ko kuma yana kawo kaza yana ɗiban kaza yana haka kaza ba no sai an ba su bayanai na gamsarwa to wannan abin yakan zo mu mutanen mu nan ƙauye ba su da ba su da wannan fasaha da kuma ilimi da kuma wayewa da za su tara irin wannan ah, bayanai ba kuma za ki ga yawanci akwai wani da ya taɓa yin magana ya ce ya kai labari ga wani informa a nan mina ya kai labari cewa ga wani kaza yana kai ma wa'annan mutane shi ke musu cajin waya shi ke saya musu mai shi ke ba su labari kafin ya dawo ƙauyen watan ya dawo ƙauyen shi daga minan sai ya ga wannan mutumin da ya kai kara ya wuce a cikin mota wani mota yana daga mai hannu yana mai dariya kin gani an sako shi ba a yi mai komai ba kafin ma shi ya kai gida wancan ma ya kai gida to wannan abin ya sa kin ga mutanenmu sun koma kan sun koma jungle justice so da dama idan aka kama mutum yana ba da labari akan wannan za ki kawai an sa mai an kashe shi ne a wajen an kona shi salin alin ba a faɗi kuma illar yin haka shine mutanen ƙauye za ga akwai rivalry na politics a cikin gari haka za ga a ƙauyen ma cikin mutane za ga akwai kishi wani su rikice-rikice kanana na kan gona da sauransu da ba a rasawa to mutane da dama kin ga akwai illar ɗaukan wannan abin a hannu shine zaki ga wayansu da ke da ɗan rikici da wani sai ga ana kulla ma juna sharri to sanin waye ainihin suke ga abin ya ƙara muni ya kuma ƙara zama wuya hmm. abin sai dai shi sake ga irin wayannan programs da muke sensitization da kuma sauransu yana ɗaya daga cikin hanyoyi da muke bi mu ga cewa mun wayar da mutane mun wayar ma mutane da kai saboda judicial administration of justice din system din has failed ba za mu kare layin cewa an ka mutum a kai shi ba ko kuma a kashe ba to duk wayannan abin ya sa mun koma kawai muna admonition muna yama juna wa'azi muna yama juna muna ganar muna wayar ma juna mu da kai ga illar yin wannan abun ko Allah zai tabi zuciyar mu ya ga cewa yawan wa'inda suke ciki suke irin wannan harkokin sun daina Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin Shirin Najeriya a yau ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko ba Sprout ko Spotify ko TuneIn Radio ko kuma Apple Podcast. Sannan kuma kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Daga yau kuma har da Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Suleiman da editan jaridar Aminiya Salihu Makera da kunshin labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau Juma'a. Waɗanne labarai jaridar Aminiya ta yau take kunshe da su? To babban labarinmu na yau shi ne yadda ake sayan shaidar kafin korona ta bayan fage. Mun je mun tattauna da mutane mun kuma gudanar da bincike mun gano hanyoyin da ake bi da kuma abubuwan da suke sa a yi haka din. sai kuma fitattun mutanen da suka rasu a bana tunda yau shekarar da za ta kare gobe za mu shiga sabuwar shekara sannan akwai labarin yadda gina masallaci a katsina ya tayar da kura akwai kuma labarin ba da belin masu garkuwa na firgita mun ji mutanen zaria akwai kuma manyan abubuwan da suka faru a Kannywood a shekara mai karewa yau. Na'am, idan mun tsallaka kasashen ƙetare. To a kasashen waje akwai ta'aziyar uh, Bishop Desmond Tutu wanda ya rasu a wannan mako da abubuwan da shugabannin kasashen duniya suka ce a kansa da sauransu. Akwai kuma labarin yayan uh, 'yan bangan hindu da suka wargaza bikin Kirsimeti a yankin da shugaban ƙasar yake akwai kuma sakon paparoma game da Kirsimeti inda ya bayyana wasu kalmomi uku da ya ce suna kyauta aure. To akwai kalmomi uku ke nan wanda suke kyautata aure in ji eh, Baba Roma a eh. cikin jaridar Aminiya ta yau. Eh. Na to sai mu je bangaren al'ajabi. To al'ajabi kuma faɗa ne ya kaure tsakanin karnuka da birrai. To karnukan su suka fara kashe wani ɗan biri su kuma birrai sai suka fusata sai suka kafa wata karnuka din. To a ƙarshe dai sun kashe karnuka har ɗari biyu da hamsin. sai ma sun ja kare sama sai su jefo shi an yi kashe an dai yaƙi yaƙi yawa da karnuka eh. Eh. sai kuma wani coci mai shekara ɗari biyu da ashirin da aka rufe shi saboda rashin ko kuma karancin masu zuwa ibada sannan kuma akwai waɗansu iyalai da sun sayi irin itaciyar nan ta bikin kismati sun ajiye a gidansu kawai garin ya sai su ga maciji kawai ya karnaɗe itaciyar shi ma zo nasa bikin To to a bangaren wasanni mun duba abubuwan da suka faru ne a wannan shekara da take karawa yau a fagagen wasannin. So shi ne muka yi bita a ciki wanda za a ga abubuwan da suka faru da kuma halin da ake ciki. Dr. Yahuza Ahmad Getso masani ne da ya kware a wannan tsaro da tattara bayanan sirri. Na tambaye shi ko yaya yake ganin za a iya shawo kan wannan matsala ta 'yan kwarmato, wato masu kwasar labari da wasu bayanan sirri suna kai ma 'yan bindiga? A amfani da dabarar nan ta waɗanda aka kama daga cikinsu, waɗanda suke tsare a gidajen kaso da kuma hannun jami'an tsaro a matakai daban-daban na ƙasa, wato a yi abin da ake cewa ɗaukar hukunci. hukumomin shari'a da sauran hukumomin gwamnati da fannin tsaro su yi ayyukan da suka kamata ta hanyar fito da su bainar jama'a da kuma ɗaukar mataki a su daidai da abin da wato kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanaji wannan zai sanya zai karya gwiwar masu yi kuma ya hana ci gaba da aikata haka wannan ita ce hanya ɗaya tilo wanda za ta daƙile eh, wato ci gaba da aiwatar da haka. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman ni Halima Jimarau ke sallama da ku ku huta lahiya.